To madalla yanzu lokaci yayi da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga kanin labaran. Jagoran jun jihar Musulunci na Iran zai yi jawabi a ranar Kudus ta duniya. amurka ta yi wa icc barazana kan yunkurin binciken laifukan yaƙi da ake zargin isra'ila da aikatawa a yankunan falistinawa da ta mamaye hukumar lafiya ta duniya ta hasashen cewa za a samu raguwar adadin masu kamuwa da cutar coronavirus a afirka don zuga labaran kamar da za a je su jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah ali khamenei zai yi wa musulmin duniya jawabi a ranar juma'a mai zuwa kan ranar kudus ta duniya ayatollah hamini zai yi jawabin ne kai tsaye ta gidajen rediyo da talabijin na iran ku ga hakan an tsara gudanar da wata muhawarar kasa da kasa ta kwanaki biyu a kafar bidiyo daga ranakun 18 zuwa 19 ga watan nan domin tattauna batutuwan da suka shafi al'ummar palestinu batutuwan da za a tattauna a kansu sun hada da kudus a mahangar marigayi imam Khomeini da kuma jagoran juyin jihalin musulunci na iran da kuma ta'addancin yahudawan sahayoniya da gwagwarmayar kwato masallacin kudus da kuma yarjejeniyar zaluncin da ake alakantawa da ta karni ta shugaba donald trump na amurka ana dai gudanar da ranar kudus ta duniya ne a kowace juma'ar karshe ta watan ramadana kamar da marigayi imam Khomeini wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran ya ayyana ta a matsayin ranar tunawa da masallacin kudus da kuma zaluncin yahudawa mamaya na isra'ila kan al'ummar palestino shugaban kasar afghanistan ashraf gani da abokin hamayarsa abdullah abdullah sun cimma yarjejeniyar aiki tare yarjejeniyar da bangarorin suka cimma a yau lahadi ta tanadi abdullah abdullah ya jagoranci kwamitin haɗin kan kasar wanda kuma ake fatan zai kawo ƙarshen rikicin siyasar kasar da yake sanar da hakan kakakin shugaban kasar ta afghanistan sadiq siddiki ya ce an cimma matsaya ta yadda bangarorin za su raba iko tsakaninsu za a kuma nada wasu mambobin abdullah abdullah a cikin kwamitin na haɗin kan ƙasa a can baya dai mutanen biyu kowanne ya ayyana kansa a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin ƙasar na ranar tara ga watan maris da ya gabata amurka na ci gaba da yi wa kotun hukunta manyan laifuka ta duniya cewa da icc barazana a kan yunkurinta na binciken laifukan yaƙi da ake zargin isra'ila da aikatawa kan al'ummar palestinu kalaman baya-bayan nan su ne na sakataren harkokin wajen amurkar mike pompeo wanda yi wa kotun ta icc barazana akan duk abin da zai biyo baya idan ta kuskura gudanar da bincike kan laifukan yaƙin da ake zargin isra'ila da aikatawa wanda dai na zuwa ne bayan da babbar mai shigar da kara ta kotun ta icc fati bensuda ta amince da palestino a matsayin kasar da ke da hakkin shigar da kara a gabanta wanda kuma hakan zai iya ba da damar buɗe bincike kan zargin isra'ila da tafka laifukan yaƙi a yankunan palestinawa da ta mamaye a watan disamban bara ne babbar mai shigar da karar ta kotun ta icc ɗin fatu bensuda ta bayyana cewa an mika mata sakamakon wani bincike na shekaru biyar kan ta'asar da ake aikatawa kan al'ummar palestino a yankunan da isra'ila ta mame kuma bisa ga binciken da aka gabatar mata akwai alamun an aikata laifukan yakin a ranar juma'a da ta gabata ce sakataren harkokin wajen ta amurka mike pompeo ya bayyana kotun ta icc da sanya siyasa a lamuranta ba wai aikin ta ba na shari'a a cewarsa To ana samun waɗannan labaran ne daga nan rediyo Hausa biyu wacce daga birnin Tehran. Rahotanni daga Isra'ila na cewa an gano jakadan ƙasar China mace a gidansa da ke arewacin birnin Tel Aviv. Bayanai sun ce an gano jakadan ne mace a cikin gadonsa da sanyin safiyar yau Lahadi. Duwai dan shekaru 57 a duniya a naɗa shi jakadan kasar china a isra'ila a ranar 15 ga watan fabrairu bayan kammala aikinsa a ukraine babu dai ya tabbas akan musabbabin mutuwar tasa sai dai bayanai sun ce ya killace kansa na tsawon makonni biyu bayan ya gana da wasu manyan jami'an isra'ila da suka kamu da cutar corona hukumar lafiya ta duniya who ko kuma oms ta yi hasashen cewa za a samu raguwar adadin masu kamuwa da cutar numfashi ta covid-19 a afirka sannan yanayin kaiwa ƙololuwar cutar zai zo sannu a hankali a galibin ƙasashen nahiyar daraktar ta who a nahiyar afirka masidiso moeti ta ce an sake nazarin ne bisa nasarar da aka samu daga wasu matakai da gwamnatoci ke aiwatarwa kamar wani bangare na matakin kulle da nisantar taron jama'a da wanke hannu ta ce wani nazarin da hukumar ta yi ya nuna cewa adadin masu kamuwa da cutar ta covid-19 a afirka zai kai matsayin koli cikin makonni biyar da samun bullar cutar na farko a wata ƙasa kuma a matsakaicin mataki kimanin kaso 26 na al'ummar nahiyar za su kamu da cutar jami'ar ta bayyana cewa an yi wani nazari ne bisa la'akari da yanayin yaduwar cutar a cikin al'umma musamman a yankunan karkara amma kuma sun ga yadda gwamnatocin nahiyar suka ɗauki matakai da suka rage yaɗuwar cutar kawo yanzu dai mutum dubu bakwai ne cutar ta corona ta kama a afirka kamar da hukumar daƙile yaɗuwar cutuka ta afirka cdc ta wallafa a shafinta na twitter yau lahadi kazalika mutum dubu biyu da da ɗari bakwai hudu sun rasa rayukan rayukansu sakamakon annobar yayin da mutum dubu talatin da da da ɗaya saba'in takwas suka warke daga cutar ta covid-19 to ƙarshen ɓangaren labaran duniyar kenan.